Dum dum. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. I am a Muslim and a know, I need to eat so that I will grow. We are Muslims and that we know. We need to eat we will grow. When we eat, we say Bismillah. When we fool, we say Alhamdulillah. When we eat, we say Bismillah. When we fool, we say Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قدر أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أهود إلى رسالته من غيث السماء ومن نور الشمس والهوى فقام بتبليغ الرسالة وآداء الأمانة والنصف للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأبناء أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاتر قوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar yayin da daidai da sha shi daga watan bakwai shekara dubu biyu da goma sha hudu Allah ta'ala ya dawo da mu domin ci gaba da tafsirin alkur'ani a wannan masallaci masjidu ahlul baituwar was sahaba duk mun samu kanmu cikin yanayi na ruwa Allah matsaukakin sarki ya sanya wannan ruwa da ya saukar a gare mu ya zama rahama a kafin nan akwai wani umar muhammad sali ya turo da naira dubu biyu ta akawun Allah ya saka masa da alheri da kuma wani abbas aliyu ya turo da naira dubu daya. allah ya saka masa da alheri shi wata hajjiya daga nga ta turo da naira dubu biyar allah ya saka mata da alheri haka nima ɗazu da na ji na ɗan yi wa mata wata tunatarwa a can gwamna road ina ganin masallacin gidan alhaji yahuza ya shi akwai wata baiwa allah da ta ba da naira dubu biyar ce aka a mutum marayu Allah ta'ala ya saka musu da alheri akan makallahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة يقولون هل لنا من الأمر ليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور الله تعالى عجيا da yake istus iduna wala taluna ala من mun tsaya a aya ta 153 za mu tashi aya ta 154 a أجيد يتي إذ تسئلون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم sai bakin ciki ya same ku akan bakin ciki likai ta tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum wallahu khabirun bima ta'malu to bayan bakin ciki ya samu masu imani shine Allah yake summa anzala alaikum min ba'dil ghammi sannan sai muka saukar a kanku bayan wannan bakin cikin da ya same ku amanatan wani aminci daga gurinsa nu'asan wasu malamai suka ce wannan nu'as din badal ne na amanata. wato da kuma gyangyaɗi ya bisha ta'ifatan minkum yana rufe wata jama'a daga cikin ku ne masu imani wa ta'ifatu wata jama'a kuma sune munafikai kad ahammatkum anfusuhum wato rayukansu sun yi himma akan wani abu yazunnuna billahi ghayril haqqi zannal jahiliya suna zato ga Allah zaton da ba na gaskiya ba zato irin na jahiliya yaquluna suna cewa hallana min al'amr min shay shin muna da wani al'amari na wani abu Allah sai ce kulka ce musu innal amra kullahu al'amari ga baki ɗayansu yana hannun Allah ne sannan sai ya fassara abin da suke faɗa cewa ya kuna fi anfusihim suna ɓoyewa a cikin rayukansu ma la na laka abin da basu bayyana maka ba abin da suke cewa ya suna cewa lauka na lana min al'amr da a ce muna da iko wato na mallakar wani al'amari ma na haguna da mun fito nan an kashe mu ba Allah sai ce kulka ce musu law kuntum fi buyutikum da a ce ku zauna a cikin gidajenku labaraza alladhina kutiba alaihimul qatl ila madajihim da duk wanda ajali ya kare na cewa sai an kashe shi da sai ajalin ya fito da shi ya kawo shi makasa Allah ta'ala ya ce wal yabtali Allahu ma fi sudurikum yi haka ne dan ya jarraba kirazanku wal yumahhisa ma fi qulubikum sannan ya bayyana abin da ke cikin zukatanku wallahu alimun bi zati sudur kuma Allah ta'ala masani ne da abin da ainihin wato kira za su ce ainihin wato koyewa wannan shine ainihin wato abin da wannan aya take dauke da shi na tarjama malamai suka ce da Allah ta'ala yake summa anzala alaikum min ba'di dhanbi sannan Allah ta'ala ya saukar muku bayan wancan bakin ciki sai ya saukar muku da ainihin wato amanatan aminci daga gurinsa ta yadda gangadi yana rufe ku a gurin yaki ibn abbas yake cewa amanatin minhu yawma idin bin wa'asi amincin Allah daga gurin shi a wannan ranar ta hanyar gangadi ya ga shahu yana lullube masu imani wa ma yan asu manya amanu idan ka ga mutum ya zauna yana gangadi, mutumin da yake cikin aminci shi ke zauna ya gingidi mutumin da yake cikin firgici da tashin hankali wal kha'ifu la yanam mutumin da yake cikin tsoro da tashin hankali da fargaba yana da wahala ya kwanta yana maka bacci dan haka Allah ya nuna maka cewa bayan matsalar da ta samu a farko to saboda aminci da Allah ya ba su ma har gengedi suke a gurin yaki shine amanatul minhu malamai suka ce shi aradallahu bihi at-tamyiza ko tamyizal munafiqina min al-mu'minina Allah ya saukar da wannan gangadin ne dan a bambance a gane munafikai sannan a gane masu imani fa auqa an nu'asa alal mu'minina shi Allah ya aukar da gangadi akan masu imani hatta aminu wa lam yuqin alal munafiqina fa baqu fil khawfi har sai da zaman so sun samu aminci amma wannan gangadin bai fada akan munafikai ba sai da su suka a yi wato a cikin tsoro malamai suka ce wa ba'ifatu da wata jama'a qad ahammatkum anfusuhum wato ransu ta yi ainihin wato hammu malamai sun ce abin da ke afkuwa a zuciyar dan adam mataki ne guda uku akwai alkhatu akwai lokacin da kana zaune tunanin mugun abu sai ya faɗo maka ko zauna bai a ka ba sai ka kore shi wannan Allah baya kama dan adam a kansa akwai alhammu mutum yi hammu cewa sai ya aikata mugun aiki sannan akwai al'azmu al'azmu shine na riga na yi yanke sai na yi abin da sa ban yi ba dama ce ban samu ba kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa laqad hammat bihi wa hamma biha ita wannan matar ta sarki ta riga ta yi yanke tana so sai annabi Yusuf ya yi an yi wato ba su kanci da ita yazunnuna billahi ghayra al-haqqi dhanna al-jahiliyya malamai suke maganganu guda hudu suka ce yazunnuna billahi ghayra al-haqqi zannan jahiliya na farko shi shine annahum zannu anna allaha la yansuru muhammadan wa ashabahu sun yi zaton cewa babu yadda za a yi Allah ta'ala ya ce mutum manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai wannan rawahu Abu Salih an ibn Abbas shi yasa malamai suka ce har yanzu yana daga cikin munan da zato ga Allah idan ka kalle yadda kafirci yake da karfi da yadda ake wa musulunci ka kira tsammanin cewa musulunci ba zai kai ga nasara ba bayan Allah ya ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al-kafirun ko walau kariha al-mushrikun Allah shi ya turo addabu da addinin gaskiya kuma su ya rijayen da wannan addini akan kowane al'addini ko da ko kafirai sun ikuwa to wannan yana da gaske shi yasa za mu ga ayoyi da dama Allah yana ta lallashin annabi yace masa fala ta hasabanna Allah mukhlifa wa'adihi rusula karka taba tsammanin alƙawarin da Allah ya ma annaba cewa zai taimake su wannan alƙawarin Allah ya saba ya fasa ni al'amarin ba haka yake ba to saboda haka idan akwai mai wannan tunanin a zuciyarsa yana ganin addinin Allah an riga an kai shi kasan kai shi kasan da babu yadda za a yi a taimaka ma masu addini da masu gaskiya to wannan wato mummunan zato ne ga Allah subhanahu wa ta'ala bai dace da mai imani ba magana ta biyu malamai suka ce yazunnuna billahi ghayr al-haqq dhanna al-jahiliya shine annahum kazzabu bil qadar shine sun karyata kaddara wannan dahab da ibn abbas suka faɗi wannan magana magana ta uku yazunnuna billahi ghayr al-haqq dhanna al-jahiliya shine bannu annahum anna muhammadin qad qutila sun yi tsammanin cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an kashe shi qala hu muqatil magana ta hudu Allah ta'ala yace zannu wa zannu wato yazunnuna billahi ghayra al-haqqi dhanna al zannu anna amra muhammad sallallahu alaihi wa sallama mudmahallun sun yi tsammanin cewa al'amarin annabi ya riga ya kai ƙarshen ya lalace ga baki ɗaya daga yau addini ba zai tsara motsi ba wannan shine abin da malamai suka faɗa akan yazunnuna billahi ghayra al-haqqi dhanna al-jahiliyya Allah da na inna fatahna laka fathan mubina mu muka yi maka buɗe buɗe mabayyani sai yace li na laka Allah ma taqaddama min zambika dan Allah ta'ala ya gafarta maka duk abin da ya wuce na zunubanka wa ma ta'akhkhara wa yutimmu ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima sai yace huwa alladhi anzala sakinata bayan ya gama da annabi sai dawo kan mutanen da ke tare da su shine sahabbai sai yace shi ne wanda ya saukar da natsuwa fi qulubil mu'minina a cikin zukatan masu imani sune sahabbai sai yake yazdadu imanan ma'a imanihim dan Allah ya ƙara musu imani banda imanin da suke da shi a da sai yake walillahi junudus samawati wal ard har zuwa ƙarshen aya bayan ya faɗa ya ce yazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima sai yake liyudkhilal mu'minina wal mu'minati Allah ya yi haka ne don ya shigar da masu imani maza da mata jannatin ta min tahta al-anharu khalidina fiha aljanna wacce koramu ce gudana a ƙarƙashinta ta za su dawwama a cikinta ta wa yukaffiru anhum sayyi'atihim sannan ya kankare musu aikin su mara kyau sai yake wa kana Allah ko wa kana zalika inda Allah fawzan azima wannan rabo ne mai girma a gurin Allah madaukakin sarki sai yake wa yu'azzibal munafiqina wal munafiqati sannan Allah sai ya azabtar da munafikai maza da munafikai mata wal mushrikina wal mushrikati da mushrikai maza da mushrikai mata suwaye waɗannan sune na billahi zanna sau wanda suke munan zato ga Allah mummunan zato Allah sai ce alaihim da'iratu sau wa ghadiba Allahu alaihim wa la'anahu wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira saboda munan da da Allah madaukakin sarki da suke sannan Allah ya faɗa yake bal zanantu a'a sun yi zato su munafikai cewa Allah yanqalibar rasulu cewa manzon Allah ba zai koma ba wal mu'minuna da masu imani ila ahlihim abadan sun yi zaton cewa idan annabi ya fito da shi da sahabbai to babu yadda za su koma gida daga nan za a karar da su gabaki daya Allah yake wa zuyyina zalika fi qulubi fi qulubikum aka kuma ƙawata wannan a cikin zukatanku wa zanantum zanna sau'i kuka yi zato mummunan zato inda Allah wa kuntum qauman bura har sai da kuka zama ainihin wato mutane halakaku wannan shine izannuna billahi ghayr al-haqq zanna al-jahiliya yaquluna suna cewa hallana min al-amr min shay da haka suka ce hal din nan istifham ne da ma'anan ainihin wato lafazi ne na istifham ma'anarsa shine inkari wato malana min al'amri min shi mu ba mu da wani al'amari na wani abu Allah ta'ala yake faɗa sai ce kul ka ce musu innal amra kullahu lillah ai da ma al'amari gabaki ɗayan sa yana hannun Allah subhanahu wa ta'ala ne sannan Allah ta'ala bayan ya ce kul innal amra kullahu lillah sai yake yakuna fi anfusihim suna ɓoye maka a cikin ransu ma la yubduna abin da ba bayyana maka wannan abin da suke koyewa a ransu wanda ba su bayyana maka ba sannan Allah ya fassara abin da suke koyewa shine ya kulo na suna cewa lau kana na namin al'amur shay'un ma qutilna hauna da a ce muna da iko mun mallaki wani abu da ba mu fito yaƙi mun zo nan an kashe mu ba وذلك أن المنافقين قال بعضهم لبعض wannan ya faru ne a lokacin da munafikai sajin su yake masashi law kana lana uqulan lam nakhruj da a ce muna da cikakken hankali da bai kamata a ce mun fito ba ma a muhammadin ila da ahli makka bai kamata a ce mun fito mun yaƙi mutanen makka tare da annabi muhammadu ba walam yuqtal ru'usana kuma da mun fito yaƙin nan ba ai da ba a kashe manyan mu ba wakila law kunna ala al-haqqi suka ce da a ce muna kan gaskiya ne ma qutilna hahu ai da ba a kashe mu a nan gurin ba malamai suka ce idan aka ce al'amuru yana komawa zuwa ga ma'anoni jiwa wannan faɗin Allah ta'ala da yake ya ƙulu na lauka na da namun al'amur in maƙusin na haguna to al'amuru suka ce a nan gurin ne annasu da a ce mu muke da nasara ai da ban fito an kashe mu a nan gurin ba shi yasa Allah ta'ala ce yake kullau kuntum fi buyutikum ce da inda a gidajen ku wuce ai mutuwa dole sai ta zo ta samu mutum to akan ce al'amuru ya kunshi ma'anoni da yawa na farko akan ce al'amur a cikin ƙur'ani ya koma zuwa ga addini Allah ta'ala ya faɗa ya ce laqad ibtaghu fitnata min ƙablu, wa qallabu laka umura hatta ja'a al-haqq wa zahara amru wa da haka malamai suka ce amru Allah an shine addinin Allah sannan akan ce al'amuru da ma'anin alƙawulu, magana kamar yadda ya kawo cikin suratul ta'a cewa fatanaza'u amrahum bainahum wa wa asarru najwa suka ainihin wato yi jayayyan maganganu tsakanin su suka ainihin wato asarta ganawa in ji Allah sannan akan ce al'amur da ma'anin al'azabu Allah ya ce walamma ja'a amruna najjayna hudan والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ لوكسن ده الأمر من يدو شيني عذابا sai muka tseratar da ainihin wato annabi nuhu annabi hudu kamar yadda yake falamma da a amruna na jaina salihan wallazina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa min khizi yawma in inna rabbaka huwa al-qawiyyu al-azim kamar yadda yake falamma da a amruna lokacin da azabar mu ta zo ja'alna aliyaha safila sai muka ɗauki garin annabi lu'u muka yi offside down aka sa mala'ika ya babbako garin tun daga kafa ta bakwai yayi sama da shi sai da suka fara jin tasbihin mala'iku sannan aka kifar da garin ja'alna aliha safilaha wa amtarna alaiha hijaratin min sijilin mamdud Allah ya ce musawwamatan inda rabbi wa ma hiya min adh-dhalimin biba'id sannan sukan ce akan ce al'amur da ma'anin fatuhu makka kamar wa idh yurikumuhum idh iltaqaytum fi a'yunikum qalilan ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا saboda Allah ya hukunta wani al'amari shine fatuhu makka da fatuhu ainihin eh, eh, kafari sannan akan ce al'amuru da ma'anan fatuhu makka kamar yadda ya ce musu fatarabbasu hatta ya aci Allah bi amri ku je ku jira har sai Allah ya zo da al'amarin shi malamai suka ce shine fatuhu makka sannan akan ce al'amuru a qur'ani da ma'anan kashe bani ƙuraiza da kuma korar banin najir da manzan Allah sallallahu alaihi ya yi a garin Madina shi yasa yake cewa wasu a wasfahu hatta ya'ti Allah bi amrihi inna Allah ala kulli shay'in qadir sannan akan ci al'amru da ma'anan alkiyamatu Allah ya ce a ata Lahi sai ce fala tasta'jilu subhanahu wa ta'ala amma yushriku sannan akan ci al'amru da ma'anan alqada'u shine hukunci Allah ya ce ala lahul khalq wal amru tabarakallahu rabbul alamin zai ce wa ma adraka ma yawmuddin summa ma adraka ma yawmuddin sai ce yawma la tamliku nafsun li nafsin wal amru yawma idhin lillah a ranar hukunci ya tabbata ga Allah shi kadai shi zai hukunci sannan akan ce al'amru ana nufin alwahayi Allah ta'ala ya ce Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati ومن الأرض مثلهن سيتي يتنزل الأمر بينهن الأمر ينا سوكد الأمر تكانو سشيني الوحي sannan akan ce ainihin wato al'amuru da ma'anan annasuru wanda wannan shine ayat ta kawo shine qul innal amra kullahu lillah yakfuna fi anfusihim ma la yabduna lak yaquluna law kana lana min al-amri shay'un ma qutilna hauna to inda ake mu muke da nasara ai bai kamata a ce mun zo nan gurin an ainihin wato kashe mu ba sannan akan ce al'amur da ma'anan ainihin wato azzambu zunubi Allah ya ce alam ya atikum naba'ul ladina min qablikum shin yanzu labarin wanda ke gaban ku bai zo muku ba fa zaqu wa bala amrihim alam ya atikum naba'ul ladina kafaru min qablikum fa zaqu wa bala amrihim wa lahum adabun alim sun tantani wato wato fa wa bala amri dan haka wa bala amri wato sun dandane musibar zunubin da suka yi shine al'amur anan saboda Allah ya ce zalika bi annahum kanat ta'tihim mursuluhum bil bayyinati manzannin Allah sun zo musu da hujjoji fa qalu sai suka ce abashirin ya haduna na yanzu a ce a turo mutum shi ne shi da mu fa kafaru wa tawallau sai suka kafir da suka juya baya wastaghna Allah su kuma sai Allah ya wadatu bai da bukatar su da aka siya azabtar da su sannan Allah ya ce wa ka ayyin min qaryatin atat an amr rabbiha wa rusulihi fa hasabnaha hisaban shadida Allah sai ce wa azabnaha azaban nukura sai ce fa zaqat wa bala amriha da aka sai ta dandane musibar zunubin da ta yi sannan akan ce ainihin wato al'amru da ma'anan ash-sha'an wal hal kamar yadda yace wa laqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin sai ce ila fir'auna wa mala'ihi sai ce fattabu amra fir'aun wa ma amru fir'auna biyar shi. da haka amru fir'aun shine halihu wa shanuhu sannan akan ce al'amuru a qur'ani da ma'anar al-mautu mutuwa Allah ta'ala ya faɗa ya ce mana yawma taral mu'minina ranar da zaka ga masu imani maza wal mu'minati da kuma masu imani mata yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim suna tafiya akan sira'i haske yana tafiya a gabansu da bayansu Allah ya ce bushrakumul yau wato farin ciki ana muku bishara ta wani alheri zai same ku tun kafin alheri ya zo wannan bisharar Allah sai ce jannatin tajri min tahtil anharu khalidin fiha da kun tsallake sira'i akwai aljanna za ku shige ta kuma za ku dawwama a cikin ta wannan shine rabo mafi girma sannan yace yawma yaqulul munafiquna ranar da munafukai maza za su ci da munafukai mata za su faɗa lillazina amanin zuruna lakta bismin nuriku za su yi masu imani da Allah ku dan gina mu dan kamfata daga hasken ku mana ilabji uwara aku sai a ce musu ku dawo duniya dan haka nan wara duniya falta ni wura ku nemi hasken mu ma ai ba anan yau kan salati muka samu hasken ba tun daga duniya muka taho da shi wa duriba bainahum bisurin sai a doka wata katanga tsakaninsu lahu babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibalihi al'azab yunadunahum sai su munafikai su dinga kiran masu imani alam nakum ma'akum wala dan Allah ba tare muke a duniya ba ba unguwa ɗaya muke ba ba masallaci ɗaya ake yin sallah ba ba lokaci kaza ba tare ake yin kaza ba a nakum ma'akum qalu sai ce bala haka ne tare ake a duniya amma walakin nakum fatantum anfusakum sai dai kun fitini kanku wa tarabbasu kuka dinga jiran Allah ya kawo bala'i ya afka mana wal hal tarabbasuna bina illa ihdil husnayn kuka dinga jiran Allah ya kawo bala'i ya afka mana Allah ya sa wani ya kunyanta Allah ya sa a kashe Allah ya sa a yi ayyuka kaza wa tarabbasu wartabtu kuka dinga kokonto akan wannan addini wa garratkumul amani gurace gurace ya rude ku hatta ja a amurullahi har sai da al'amarin Allah ya zo muku kuna kan wannan halin ita ce mutuwa wa garrakum billahi garur mai rudu ya rude ku ya raba ku da Allah shine shedan da haka sannan akan ce wato al'amur da ma'anin shawara Allah ya ce yuridu an da min ardikum fama za ta'muru وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يعتمرون بك سن sun tattauna sun yi shawara cewa a kashe ka sannan akan ce al'amuru da ma'anan alhazuru shine taka tsantsan in baka tusibaka hasanatan tasu'uhu wa in baka tusibaka musibatun yaqulu qad akhadna amurana min qablu wa yatawallaw hum farihun sannan akan ce al'amuru da ma'anan algaraku nitsewa Allah ta'ala da ya kawo kisar annabi Nuhu lokacin da tufa ne ya taso baban ya ga yaron yace ya bughayya kan ma'ana wala takum ma'al kafirin zo ka shiga jirgi kar ka kasance daga cikin kafirai wanda za su hallaka sai yace baba sa'awi ila jabalin ya asimuni min ma. ga wani dutse can na hango ina ganin wannan dutsen zai kare ni daga ruwan nan qala sai annabi nuhu yace masa la asima al-yawma min amrillah babu wanda ya ya samu kariya daga abin da Allah ya turo na azaba yau illa man rahim وهال بينهما الموج فكان من المغرقين سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا آسم اليوم من أمر الله ba wanda za a tsare shi daga nutsewa daga ruwa yau sai wanda Allah ya masa rahama domin an sa sama duk wani idan ruwa da ke sama ya buɗe Allah ya ce fa fatahna abwaabas samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-arda uyunan faltaqa al-ma'u ala amri qad qudir da haka duk wani idan ruwa a ƙasa ya buɗe duk wani idan ruwa ƙofar ruwa a sama ta dare sama ruwa ƙasa ruwa shi aka kira amur da ainihin wato nitsewa Allah ta'ala ya ce 'Kulka ce musu law kuntum fi buyutikum da za a ce za ku zauna cikin gidajenku wato lam tashhadu ma al mu'minina mashhadahu ba ku halartar wajen yaƙi tare da masu imani ولم تهدروا معهم حرب أعدائهم من المشركين ba ku yi wato halartar yaƙi fa da lil mu'minina ma kuntum takfunahu takfunahu min nifaqikum wa taktumunahu min shirkikum fi dinikum to da za ku zauna a cikin gidajenku ku ki fitowa saboda harkar addinin Allah Allah sai shi ku labaraza alladhina kutiba alaihimul qatl ila madaji'in da duk wanda aka kaddara mutuwa a kansa da sai ya fito wani abin ya fito da shi an kashe shi tunda Allah ya riga ya kaddara masa mutuwa shine labara za aila zahara da ya bayyana man kutiba alaihi alqatl minhu wanda aka wajabta masa mutuwar daga cikin ku lil mawdi alladhi kutiba alaihi wajen da aka kaddara anan zai mutu masra'uhu fi wajen kayarwarsa shine marja wa yakhruju min baytihi ilayhi hatta yusra fi al mawdi alladhi kutiba alaihi an yusra fihi sai ya fito gurin da aka wajenta cewa sai an yi sai an kashe shi kuma ko yanzu ai haka yake faruwa sai kaga an ceto wani tudu wanda kake tsammanin zai mutu sai kaga bai mutu ba wani yana gefe sai kaga shi kuma ya biya mutu mutuwar ce ba ta da magani Allah ta'ala yake cewa qul law kuntum fi buyutikum labaraza alladhina kutiba alaihim alqatlu ila madajihim al-hasan al-basri da aka tambaye shi akan wannan ayar قال تيكي سوى كتب الله على المؤمنين أن يقاتلوا في سبيله Allah ya wadaka wa masu imani su tashi su yaƙi don kare wannan addinin nashi walaita kullu man yuqatilu yuqtalu ba dukkan wanda ya ɗauki makami ne yana yaƙi akan addinin Allah aka kashe shi sannan walakin yuqtalu man kataba Allahu alaihi alqatl sai ne kai akan kashe wanda Allah ya rubuta sai an kashe shi amin karanto isa Khalid bin Walid na shi ya faɗa ya shiga ma'araka ya shiga ina ya shiga ina ya tada kura amma bai mutu a gurin yaƙi ba gashi a gida zai mutu shi yasa yake cewa duk wani matsoraci kada Allah ya ba idan sai baci saboda haka mutane su gane da yawan mutane suna gudun harkar addini ne saboda su suna ganin in suka shiga sun jefa kansu cikin fitina ko wani sai ga cewa ai ko addini yi kaza a yanzu harbi malamai ake yi za ka so malaman harkar malanta ba za su shiga ba kaza kaza kaza ka je ka shiga a harbe ka to mutum nawa aka harbi, ko ba malantar suka yi ba saboda haka kun kuntum fi buyutikum la baraza alladhina kutiba alaihimul qatl ila madabi ko kana gida idan Allah ta'ala ya kaddara maka mutuwa bari daga barin fito nan in je in shi wani abu sai a zo garin harba wani wanda aka zo harba shi sai ya kai shi a harbe ka la na alladhina kutiba alaihimul qatl ila madaji wato me ta dan adam fa bashi da wata dabara sai abin da Allah ya tsara kuma mu a addinin mu a cikin rukuni wanda ba za ka zama mumini ba shine rukunan imani guda shida akwai kaddara a ciki mun kusan cewa duk lokacin da Allah ya riga ya kaddara abu babu wanda yake tun kuɗi haka in Allah ya kaddara maka yace yau za ka mutu wallahi ba wanda ya isa ƙara maka cewa ba za ka mutu ba ba wani dabara ba wani wayo shi yasa kawai muka muka muka muka miƙa wuya muka mai da al'amarin zuwa ga Allah amma za ku ga yadda wasu 'yan bid'a suke yi a zo a tattare a yi abubuwa mu ba ma ɗaukar irin wannan matakin saboda me uba shege ma yake yawo a gari ballantana mai uba ma eh? malaman da ke karantar da shirme a gari ma suna yawo ballantana malamin sunna saboda haka ya fito mai yawon mun san cewa duk wani mataki da ake ɗauka riko da sababi ne amma mai kariya na haƙiƙa shine Allah wannan shine kuma in Allah ya yi cewa yau zan mutu billahi ba wanda ya sai ƙara sakon ɗaya cewa ba zan bar duniya ba yau in kuma Allah bai kashe ni ba haka za a zo a yi wuta a wuta ta nan sai in bata ta nan mai kashewa bai ce ka mutu ba to za ka mutu ba za ka mutu ba don kana tafiya da wannan shikenan duk abin da ya same ka sai ka dauka Allah ta'ala ya samu dace Allah ta'ala ya ce wato wani ya yabtali Allah ma fi sudurikum yana yin haka ne dan ya jarraba abin da ke cikin kirazanku wali man husa ma fi qulubikum sannan ya bayyana abin da ke cikin zukatanku na imani da Allah ko na munafinci Allah ta'ala ya ce wallahu alimun bi zati sudur Allah ta'ala yana sanar da abin da kirjin kowa take dauke da shi na imani ko na munafunci na gaskiya ko ƙarya na yi da gaske ko yi da baya Allah yana sanar da dauke abin da zuciyar kowa take ainihin wato dauke da shi Allah ta'ala ya samu dace aya ta gaba ya ce الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان يوم التقى الجمعان إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم الله تعالى إن الذين تولوا منكم للي ولا سكر جويا daga cikin البيت yawmal jama'a na ranar haɗo ƙungiyoyi guda biyu sune ƙungiyoyin kafari da kuma ƙungiyoyin masu imani shine innal ladina farru minkum ya ashabu muhammadin al itali lalle wanda suka gudu daga cikin ku ya ku sahabban manzon Allah daga yaki yawmal taqal mu'minuna wal mushrikuna ranar da mushrikai da masu imani suka haɗu fi gazwatu uhud a yakin uhud Allah ta'ala ya ce inna mastazallahum ash-shaytanu kawai shaidan ne ya zamar da su bi ba bi ma kasabu saboda sashin abin da wasu suka yi na sakkuwa daga dutse wajen saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mun ce mu a aqidan ahli sunnati wal jama'a ba mu dauka cewa sahabbai ma'asumai bane ba sa yin kuskure ba mu da wannan fahimtar mun dauka sahabbai suna yin kuskure har Allah ya ce innal ladina taqu innal ladina taqu ila masahum ta'ifun min shaytani tazakkaru kenan kasantuwarsu ba kai ba ma su habbai ba ma hatta isma ta annabawa da ake magana annabawa ba ta kuskure sai da malamai suka yi magana wai shin alal itlaq ne koko tana da takayidi saboda idan ka ce annabawa ba sa kuskure kai shiru wani zai iya kawo maka wata ayoyi kuma kanka sai ya buga Allah ya zaunar da annabi Adamu a aljanna ya ce masa kar ya ci itaciya وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها حيث شئتم رجلا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا فأكلا منها سيتي idan Allah ya ce karka yi abu kai ka saba ne ko baka saba to ƙarshe ma Allah ya fito da kai shi ya faɗa lokacin da ya ce qala habita min hajani ba'dukum li ba'din adu fa imma hudan faman hudu hudaya fala zillu wala ya shiga? to lokacin da za su sako Allah madaukakin sarki sai da yake wa asa adamu rabbahu sagawa annabi adamu ya saba ma Allah sannan ya bata ya rafi ba qur'ani ba ba hadisi bane ballanta na wani matsaya ya ce to wannan hadisin ya kamata a duba inganci shi ko ba mamaki wannan hadisin yana da rauni qur'ani har shi da kai shi annabi adamu ba ya faɗa ba yace qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin Allah mun yi zalunci ba shi faɗa da kanshi ba to ina magana cewa annaba masume ne ina take annabi Yunus bin Matta Allah ya tura shi ya je wa'azi yana wa'azi mutanen garin sun yadda da wa'azin sai ya gudu ya baggarin ba tare da Allah ya masa umarni ya baggarin ba sunna ta Allah in ya tura annabi ya je wa mutane wa'azi annabin ya je wa'azi mutane suka yadda idan Allah ne ya turo da saƙon annabin ya baggarin don ya baggarin Allah zai dammara garin to shi ya je yi wa'azi yi wa'azi ba su yadda ba Allah bai ce masa yi baggarin ba su yi baggarin da ya baggari shi ne wa inna yunus min al-mursalin iz abaka lokacin da ya gudu fasaha ma shi aka yi ƙuri'a sai ya zamanto fa kana min al-mudhadina sai ya samanto yana daga cikin wanda aka yi wacce aka ɗauke shi aka jefa shi cikin teku daga baya ba ya faɗa ba Allah da ya ce wa zannuni ma'abucin kifi iz zahaba mugadiban lokacin da ya tafi yana mai fushi fa zanna allan naqdir alaihi Allah yake sai tsammani ba za mu takura mai ba fanada sai kira a cikin cikin kifi ya ce Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu ba shi da kanshi yake faɗa bai yana cikin azzalimi sannan barin da yayi ba tare da Allah ya ce masa ya bari ba ai sai sa aka ce is abaka lokacin da ya gudu ya gudu daga ubangiji shi Allah ya sa shi aiki ba tare da Allah ya ce ya bari da ya bari ina maganin isma take cewa annaba masu ne annabi Musa Allah da ya ce wa dakhala al ta ala hin ghaflatin min ahliha lokacin da ya shiga cikin gari lokacin da ake yin kailula baccin rana fa waje da fiha rajulain ya kace tilani sai samu mutane guda biyu suna rigima hada min shi'atihi wa hada min adu wannan yana daga cikin dangin shi wannan yana daga cikin makiyin shi sai wanda yake dangin shi ne sai ne agajin annabi Musa fastagasa wallazi min shi'atihi alal ladhi min aduwwihi da nan Musa ya zo fa kazahu Musa sai wa wannan mutumin kulli Faka za a sai mutumin ya fadi musu yana mutuwa qala shi Allah Musa yake hada min amali shaytan wannan aiki ne na na shaytan innahu aduwwun mudillun mubin qala rabbi bima amta alayya falan akuna zahiran المجرم قال ربي اغفر لي الله mun gafara ina maganin Ishman take Annabi Dawud alaihi salatu wassalam lokacin da Allah ta'ala ya ce wa atinahu al wa fasl al mun ba shi annabta da tantance abubuwa wajen bayani sai yake wa hal ataka nabul khatmi ita al-mihrab labarin mutanen da suke yin kusuma ya zo maka lokacin da suka hauro ta harabar masallaci ta katanga inda annabi dawo da bai taba tsammanin zai ga mutane ba kawai yana zaune sai ga mutane iddakalu alai lokacin da suka zo wajen annabi dawo da fa fazi aminu sai firgita da ya firgita kali sai suka ce lata ko karka ji tsoro kasmani ba za ba aduna ala ba'ad mu mutane ne wanda sashen mu muna husuma da aka fakun bayyana bil haqqi wa la tusqit wa hadina ila sawa'is sirat kai mana hukunci ka shiryar da mu zuwa ga hanya marjicciya kar ka tsananta mana dai sai ya fara bayani yace inna hadha fila lahu tis'un wa tis'una na'aja wannan dan uwan nawa yana da cinkiya ko akuya 99 waliya na ajatun wahida ni kuma ina da kwaya yace sai na bashi kwaya ɗaya ya haɗa da nashi 99 wa azzani fil kuma ya gallabe ni wajen magana ya takura mu annabi dawud yana jin haka sai ce laqad ka bi su'ali na ajatika ila aji. gaskiya zalice ka kai wani irin mara imani ne yaya za a yi kana da yana da kwaya daya kai kana da tasa'in da tara maimakon ka ɗibo guda taran ka bashi ya haɗa ya zama goma kai yanzu saboda tsabar rashin imani ma ɗayan yake so su ya karɓi <laughs> sai ni iso sai ya karɓe ba ya haɗa da nashi guda tara guda tasa'in su zama ɗari sai annabi dawo da ya shiga wa'azi ma ce wa inna kasiran min al-khulaqa'i da yawa daga cikin mutanen da ake mu'amala da shi su la yabghi ba'dhum ala ba'd sashin su yakan tuci sashi illa alladhina amanu wa amilus salihati wa qalilun ma sai wannan suka yi imani suka yi aiki mai kyau amma in kaɗan ne daga cikin mutane Allah sai ya ce wa zanna dawudu annama fatannahu a lokacin annabi dawudu ya tabbatar jarraba shi muka yi fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa ana sai fadi yana mai ruku'u ga Allah yana gafarar Allah yanzu ne Allah yake nuna a matsayin annabi dawuda na mai hukunci mutane guda biyu sun zo da matsala ya ji na ɗaya su ya kamata ya ji na ɗaya kafin ya hukunci shi yasa Allah ya ce wa zanna dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa ana shi ya fadi da aka Allah ta'ala ya ce ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi فأقوم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى kana mutane hukunci da gaskiya karka ba son zuciya Gidan sai Allah ya nuna mutane guda biyu na rigima a kawo ƙara ka ji na ɗaya baka ji na ɗaya ba ke yanki da decision wannan son zuciya ne Qur'ani ne kawo wannan saboda haka sai ka je ka tambaya ka je gashi dai an faɗa an ji annaba ba a sune ne amma gashi a zahiri an nuna cewa wannan annabi ya yi kaza wannan annabi ya kaza to in yin wani abu wanda ake ganin cewa kuskure ne in kai ya taɓa kimar ka a rayuwa to in aka bi irin wannan ka'idar, hatta annabawa sai an taɓa kimar su tunda ai gashi ba qur'ani bane hmm. ai mun ce ba hadisi bane ballantana wani matsayaci yake ai hadisin sai an ko ya ce ma bai yadda da hadisan gaba ki ɗaya Allah ta'ala shi ne da Allah ya ce innal ladina tawallaw minkum lalle wanda suka juya daga cikin ku yawmal taqal na ranar haɗu kungiyoyi guda biyu inna mastazallahum ash-shaytan lalle shaytan ne ya zamar da su bi ba'd ma kasabu saboda sashin abin da suka yi na aiki Allah ta'ala ya ce wa laqad afa Allahu anhum ni Allah ta'ala na yafe musu abinda muka fara bayani jiya kenan muka ce sahabbai suna yin kuskure kuma yadda sauran mutane ke suna da hanyar samun gafara wacce mu ba mu da ita shi yasa da Allah ya tashi sai ce laqad taballahu sai ce alal nabi sai ce wal muhajirina Allah ya karɓi tubar annabi sannan da muhajir da kuma ansar idan kana so ka taso tubar sahabbai to sai ka fara taso ta annabi tukunna dan Allah uku ya hada yace alal nabi wal muhajirina sai yace wal ansar alladhina tabauhu fi sa'ati al-usra su ma mutanen guda ukun da aka samu matsala sai da Allah ya je kansu dan kada wani magana a kansu ya wa ala salasati alladhina khulifu hatta idza daqat alaihim al-ardu bima rahabat wa daqat alaihim sannan suka koma zuwa ga Allah sannan Allah ta'ala ya karba ainihin wato tubarsu dan haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sukan yi kuskure kuma suna da hanyar samun gafara kuma za mu ƙara bayani ƙarƙashin fa'afu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri za mu kawo ayoyin da Allah ta'ala ya nemi Allah ya dora wa annabi aikin neman musu gafara sannan in kai mabiyin annabi ne a duniya wani aiki na wajibci Allah ya dora maka kan sahabban annabi akwai shi ko babu duk za mu ji sannan idan sun yi laifin nan kai suka ba ba Allah suka ba yanzu ko babanka ne idan kana da mutunci a yi abu shi ake ma matsalar ta zo gurin shi ya ce a bar maganar nan na yafi in ke ɗan kirki ne ka da magana na rabbul izzat wal jabaruti wanda suka yi abin ɗaliban annabi ne wanda suka wa Allah suka wa kuma shi Allah ya ce ya yafi ka wannan rashin kunya ya kai rashin kunya sannan wani ya miƙe ya ce shi fa a tafau shi fa bai yafe ba sai ya magana ba a tafau fa shi fa bai yafe ba shi ba sai ya magana wani irin tsaurin ido ne da rashin kunya wannan wani irin rashin mutunci ne wannan mutanen da addini ko ƙasa ba abin ne haɗa ka da su sannan ka zo ka tasa a gaba kai ba wanda kake iba wanda kake zagi shi su wannan matsala ne ba ɗan ƙarami ba shi yasa wallahi wajibi ne akan duk mutumin da yake musulmi mai ƙaunar annabi na gaske ai mun yi bayani ko bara alamomin son annabi mun ce da aka hufi ma amarku yi wa manzon Allah biya cikin duk abin da annabi ya bada umarni na biyu ta tasdiquhu fi ma akbarku gaggata annabi cikin duk abin da ya bada labari na uku ittinabu ma naha anhu wa fajar nisantar abin da annabi ya yi hani akan sai tsawatar na hudu kada a kuskura a bauta ma Allah sai abinda annabi ya kawo daga gurin Allah yake da shi za a bauta ma Allah na biyar san abokan manzon Allah su ne sahabbai alama ce ta san annabi duk wanda ya yi da'awar shi masoyin annabi ne sannan yake fito na fito da abokan annabi to wannan ƙarya yake ba masoyin annabi ba babu yadda za a yi mutum ya haɗa gaba da sahabban annabi da kuma san annabi baya yiwa dan Allah bi ya haɗa da yake Muhammadu Rasulullah wallabina ma'ahu ashidda wa al kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah simahum fi wujuhum min athar as-sujud ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل yadda Allah ya buga siffar annabin a cikin attaura haka su ma siffar su take a cikin attaura da injila Allah ya ce ka zar in akara da shaƙahu fa azarahu gala da fastawa ala su'i ya ujibu zarra al-yaziza bihum al shi yasa imam malik yake duk wanda Allah ya jarrabe shi ya jan haushin wani sahabi daga cikin sahabban annabi to wannan arne ne yace dan ba wanda zai ji haushin sahabin annabi a zuciyar shi in ba kafiri ba domin Allah ya ce ya tattale su ne dan ya fusata kafiri da su haka imam malik ya fara abu na biyar su ne sam sahabban annabi abu na shida shi ne san matan manzan Allah mutum ya da'awar yana son annabi sannan ya zama to cikakken maƙiyin matan annabi kuma wannan yabo mutum zai iya maka a duniya ya ce babanka mutumin kirki ne amma mamaka tantiyiri ya ke jafi wani yabo zai ma akwai abin da in kai aka yi ma za ka iya haƙuri amma in aka ta iyalinka za ka ga ba za ka yi haƙuri ba akwai abin da in ce aka yi ma za ka yi haƙuri amma an keta ya taɓa kan mamanka ba za ka yi haƙuri ba to da yawa yawan mu mun kaddara cewa iyayen da suka haife mu sun fi matan manzon Allah ne shi yasa muke iya kariya akan iyayenmu amma ba ma iya kariya akan matan annabi san matan manzon Allah ne abu na shida abu na bakwai son ƴaƴan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mu a gurin mu annabi yana da ƴaƴa guda bakwai da sai bar duniya ba za ka zama masoyin annabi ba sai ka tattare ayan gabaki ɗaya zama to kana ƙaunar su ba ka ware ɗaya baka ce ita ce sauran ba yayin shi bane agololi ne zuwa da su aka yi gidan sannan son jikokin manzan Allah ba alhassan da husaini bane kaɗai jikokin annabi Umar ya auri yar gidan na na Fatima Hafsa wato yar gidan na na Fatima ita ce ummu kursu wane ne wane ne akwai alaka Ali bin Abi Talib ya koma zuwa ga Allah kafin ya su yana da ƴaƴa tsakanin maza da mata sun kai talatin to alaman cewa kai cikakken masoyin ahlul baiti ne dukkan dan da ya fito daga gidan Ali bin Abi Talib ya zaman to kana kaunarsa haka dan da ya fito daga gidan Ali Abbas kana kaunarsa ali ja'far yayan ali bin abi talib ko su ɗaya uban su ɗaya ali aqil kana ƙonarsa to wannan shine alama kuma ko yanzu ya tabbata cewa ga wani mutum yana da sila yana da alaka da gidan annabi da isnadi sahihi to la ya zama wajibi ne sai mun girmama wannan mutum yasa imamu shafi yake cewa ya ala baiti Rasulullahi hubbukum fardun min Allah fil qur'ani anzalahu kafakum min azimil qadr annakum man lam yusalli alaihim la salata lahu yace ya ku mutanen gidan annabi Allah ya saukar da wajibi cewa dole ne a ku ya ishe girman daraja ga mutumin da yi sallah ya gama sallah bai yi salati ga mutanen gidan manzon Allah ba bashi da sallah a mazhabar Imam Shafi'i haka dole ne sai an musu ainihin wato salati to wannan yana da gaske sannan abu na goma shine mutum ya zama zai iya ba da duk abin da ya mallaka a rayuwar shi don kariya ga wannan addinin na annabi to shine alama na cewa kai kana son annabi amma daga lokacin da da ka ce kana son annabi aga kuma kana zagawa annabi mata a kai wannan munafiki ne kawai Allah ta'ala ya sa mu dace inna Allah ghafurun halim lalle Allah ta'ala mai gafara ne sannan halim mai hakuri ne hakurin Allah ne yake sa za a yi masa laifi a duniya baya ɗaukar mataki wala yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu da a ce Allah idan aka yi masa laifi yana kama mutane da abin da suke a nan duniya da yanzu ba wani ma wanda yake tafiya a doron ƙasar nan ko akwai babu da a ce Allah ta'ala idan an masa abu yana kama mutane da shi a wannan duniyar to da yanzu ba wani mai taka doron ƙasar amma saboda Allah alhalimu ne yana da haƙuri haƙurin da yake akwai dauriya a ciki sai kaga ana ta abubuwa sai ka wadafi kaga bayan shi su miƙe saboda sun yi imani da shi a kama bayan a kashe a rurrusa a rugurguza yana kallo sai kyale saboda wannan halimantakar tasa saboda Allah ta'ala halin ne yana da haƙuri haƙurin da yake akwai dauri akwai juriya a ciki saboda ya san cewa akwai inda za a haɗu tun da ya riga ci inna rabbaka bilmin sa, Allah yana madakata yana jiran kowa billahi sai an haɗu kuma duk ranar da aka haɗu haɗu ba za ta yi kyau ba Allah ta'ala ya samu zaki aya ta gaba yace ne ya ayyuhallazina amanu la takunu kal ladina kafaru wa qalu لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير بس آية دمك كرنتا إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استذلهم الشيطان ببعد ما كسبوا malamai suka ce wa kana qadin hazama aktsarul musulmina ya kasance a waccan ranar mafi yawancin musulmai sun karye walam yabqa ma annabi sallallahu alaihi wa sallama illa salatata ashara rajul ba wanda suka ragu tare da annabi sai mutum goma sha ainihin wato uku sittatun min muhajirina. uku daga cikin mutanen makka wa hum abubakar wa umar wa ali wa talha wa abdurrahman bin auf sannan wa sa'ad bin abi waqas radiyallahu anhu sauran kuma mutanen madina ne wayannan su suka tsaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan ranar ba su gudu ba ba su je ko ina ba to wannan ayar da zamu karanta ana nuna sura minti biyar al-imam ibn kasir yake cewa yanha ta'ala ibadahu al-mu'minina Allah yana hana bayan sa masu imani an mushabahatil kuffari akan shi kamanceciyanya da kafari. fi itiqadihim al-fasid wajen kudircewar su na ɓanna. addal wanda yake mai nuni alaihi akan shi shine qauluhum an ikhwanuhum alladhina matu fil asfar wal hurubi maganar da za ka faɗa ma 'yan uwansu wanda suka mutu a wajen tafiye-tafiye da kuma yaƙi cewa laukano taraku zalika lama asabahum ma asabahum sada kuna tare da mu ai abin da ya same ku da bai same ku ba ai sai da muka ce ka kuɗi ba ka ake ba ai sai da muka ce kana da abu ya faru ai shi wani sai da muka ce wa'azin nan ya dinga bi a hankali ai in shi Allah ya takura musu ai kaza kaza kaza kaza ba ka ake ba ai an ce a a hankali a hankali kaza kaza kaza kaza kaza ai an ce kaza kaza haka mutum zai zauna ce wa'azin ne ake yi ba hikima kaza kaza kaza ya zo ya takura ma mutane yana ta magana akan su kullum ko ba ga irin ta nan ba to ba ga irin ta nan ba sai ne ba shi kenan ba duk dai abin da ake ma ba mutuwa ba ce ita kenan fa ake ta gudu ba aina ma ta kunu kuma yudrikum al-maut da shi wanda yake ciwon ga irin ta nan duk kowa wallahi wani ma a to mutane ne suka mutu suka bamu wa ya san shekarun da nan yi Allah ka iya sani wataƙila ka sani ko Allah ya zamu ɗibo da dan don mu ta buga da matsiyata haka haka muke fata mu dai mun tabbatar wallahi in ba Allah bane ya kashe mu wallahi ba za mu mutu in kuma Allah ya kashe mu ko da rashin lafiya ko babu ko da hatsari ko kaza wa man lam yamut bi sayfi ta da gairi tanawwa'at al asbab wal maut wahid wannan shine Allah ta'ala ya sa mu dace da irin wannan maganar ne zamu karanta gobe da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal kafaru kar ku zamanto kuma wanda suke kafare ne wa qalu li ikhwanihim suka faɗa ma ƴan uwansu idza darabu fil ardi in suka yi tafiya a doron ƙasa ta kasuwanci ko kaza ko kaza au kanu guzdan ko in suna gurin yaƙi sai suke ma ƴan uwansu lau kanu inda na mamatu ai da kuna gurin mu ba ku fita ba da ba ku mutu ba wa ma qutilu da ba a kashe ku ba saboda haka da kun yi zaman ku ai da kun zauna lafiya eh kaza kaza mu ba gashi ba kaza kaza kaza kaza Allah ya sa mu dace to waye kawo to wata makarantar mata daga nasara sun kawo kaya Allah ya saka musu da alheri da littattafai da qur'anai ga sunan hadda asma'ullahi husna da su ka'ida ba ga dadi ma ina ganin duk ga sunan da sahih sunan muslim za a yi ta azkar insha Allah za a yi ta yin azkar ba kakauta kenan Allah ya sa mu dace sannan akwai wata baiwar Allah ita ma da ake tare da ita nan kusa ta aiko da turmin zani Allah ya saka mata da alheri abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu lada ƴan uwa kwanaki gangarewa suke yanzu ga shi yau za mu shiga daren ashirin da zaran an shiga an fara ashirin shikenan fa tafiya ta tafi ba sai kuma wanda Allah ya masa tsawon rai bara shekara mai zuwa bara da dama mutane a nan unguwar wasu da su aka yi wannan azumin amma Allah ya kaddara na bana ba za a yi da su ma saboda haka yana da kyau a yi kokari a gyaggyara abubuwa ko ba ma yanayin yadda kasa take ciki yadda mutuwa take mamaya yanzu to kar a mamaye mutum in aka mamaye mutum aka buga shi da kasa bai gyara ba akwai matsala wallahi Allah ta'ala ya mu dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum